An haifi Sanusi Jaku a 1940 a garin Kwarnaka da ke gundumar da kwaro. Ya yi firamare a Maraɗi kafin ya shiga sakandare a birnin Yamai. Daga nan ya wuce zuwa jami'ar Cote d'Ivoire da jami'ar Dijon a ƙasar Faransa inda ya karanci fannin tattalin arziki. Ya yi aiki a fadar shugaban ƙasa a zamanin Jauri Hamani kafin ya koma jami'ar Yamai don karantarwa. Daga nan Sanusi Jaku ya wakilci Nijar a ƙungiyar Sayawo wato Iyamowa a birnin Wagadugu kafin ya dawo gida. Sai dai kuma watanni kaɗan bayan haka gwamnatin mulkin sojan kanal sai Kunce ta kulle shi a gidan yarin Tilaberi inda ya shafa shekaru sama da shida saboda zarginsa da yunkurin juyin mulki. kafin daga bisani a wuce da shi zuwa gidan kason dawotimi da ke arewacin bilma a iyakar nijar da libya to amma guguwar demokradiyyar da ta girgiza kasashen afirka a 1990 ta ba shi damar shiga harkokin shirya taron muhawarar ƙasa wato conference national yayin da ɗaya gefe suka kafa jam'iyyar cds rahama da wasu abokansa wacce a ta muhammad usman ya lashe zaben shugaban ƙasa na 1992 A wancan lokaci ɗan majalisar dokokin ƙasa Sanusi Jaku ya riƙe mukamin mataimakin kakakin majalisa, to amma ɓarakar da aka samu ta sa ya kafa jam'iyyar PNA al'umma wace ta hanyarta ya ƙulla ƙawance da shugaba Bare Ibrahim mai nasara inda ya riƙe mukamin ministan ilimi mai zurfi a farkon shekarun dubu biyu sanusi jaku ya yi adawa da gwamnatin tanja mamadu kasancewarsa ɗaya daga cikin jigajigan ƙawancen jam'iyyun hamayya a ƙarƙashin jagorancin isu muhammadu Dr. Abdulmalik Dangaladima Haido Jaku rafani ne ga marigayi STG. Lokacin tanja ana sa shi kaso shina hitowa a kama shi kaso shina hitowa. Sai nan da ni da ɗiyan shi su biyar mun ka ce tsoho abin nan da aka yi mun gaji kullum muna biyar gidan kaso don Allah shi hahe mona ya ce kai abu guda zan faɗa muku eh, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu shina da shekara da ɗaya ni 62 gare ni kenan ba mu da ciwo na biyu ya ce muna wajen shekara goma sha biyu ne cikin gidan kaso. Alhaji Sanusi ya shiga zaben da ya bashi damar zama dan majalisa a zamanin jamhuriya ta shida wato a lokacin tazarcen tanja domin a cewarsa siyasar ƙauracewa zaɓe abu ne da bai dace da cikakken ɗan siyasa ba. Ministan koyar da ayyuka da sana'o'in hannu Kasim Mama Muktar ya yaba da halayyar mutumin da ya kira mai fafutuka don talakawa. Ganin irin yadda ya sadaukar da rayuwar shi kusan duka rayuwar shi bisa kokowa musamman don tabbatar da gaskiya da adalci eh, musamman buskan abin da ya shahi talakawa eh, mutanen karkara sai mu ce eh, dukkan masoya yan uwa mutanen ƙasa sai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mu roƙi Allah subhanahu wataala ya mai gafara Allah ya yi mai Allah ya yi mai mashawarci na musamman a fadar shugaban ƙasa a tsawon mulkin Isu Muhammadu Sanusi Jaku ya ci gaba da rike irin wannan matsayi a fadar shugaba Muhammad Bazum har zuwa jiya Litinin 18 ga watan Yuli a ranar Alhamis 21 ga watan nan na Yuni ne za a yi jana'izar Sanusi Jaku inda shugaban ƙasa Muhammad Bazum da mukarraban sa za su karrama shi kafin a yi masa rakiya don binne gawarsa a garinsa na haihuwa wato Kwarnaka. Ya rasu ya bar mata guda Baturiya wato Francoise da ‘ya'ya biyar da jikoki a ƙalla arba'in. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.